daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. What? muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana da ni sunusunti zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za ku gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Limamin da ya jagoranci sallar Juma'a a birnin Tehran ya jaddada cewa ba za su taɓa yin watsi da 'yancinsu na mallakar makamashin nukiliya na zaman lafiya ba. Bangarorin 'yan gwagwarmayan Falasinawa sun kai hari kan sojojin mamaya a wani farmakin haɗin gwiwa da suka kai kan Hom Yunus. dakarun gwagwarmayar kasar yemen sun bayyana cewa za su mayar da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila abin ba'a yanzu kuma ga cikakkun labarun nan limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran ya jaddada cewa ba za su taɓa yin watsi da 'yancin suna mallakar makamashin nukiliya na zaman lafiya ba. limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran fadar mulkin jamhuriyar musulunci ta iran a jiya ayatollah said ahmad hatimi ya jaddada cewa iran ba za ta nemi mallakar makamin nukiliya ba kuma ba za ta yi watsi da haƙƙinta na amfani da makamashin nukiliya na zaman lafiya da lumana ba ya ƙara da cewa iran tana inganta sinadarin uranium kuma za ta ci gaba da yin hakan domin bunƙasa harkokin ci gaban ƙasarta musamman harkar likitanci wutar lantarki noma da sauransu limamin juma'ar ayatollah said hatimi ya bayyana cewa hakika dogaro da yarda da kai a halin yanzu ta kai iran ga duk ƙoƙarin bunƙasa ci gaban ƙasarta yana mai jaddada cewa za su ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a ƙasar iran duk da matsayar 'yan adawa da ƙasashen yamma suke nunawa kan hakan a cikin hudubar sallar juma'ar sa a jiya juma'a ayatullah said hatimi ya ƙara da cewa al'umma sun ga yadda suke son mayar da iran baya a fagen makamashin nukiliya suna cewa bai kamata iran ta kasance ta mallaki na'urar tace raniyon ko da guda ɗaya ba amma godiyan allah da ƙoƙarin masana kimiyya na ƙasar Iran, Iran ta samu gagarumin ci gaba a wannan fanni na kimiyya. Likitocin Iran sun yi bikin murnar nasarar samun dasa na'urar dawo da ji da inganta ji ga masu matsalar kumantaka da raunin ji a lardin Hozistan na ƙasar Iran. Ƙaunar wato ƙaunar sana'a dagewa da sadaukarwa su ne sirrin samar da waɗannan ayyuka da hidima na jin ƙai waɗannan kalamai na farfesa nadir al-saki ya fara buɗe jawabinsa a yayin bikin nasarar da aka yi na aikin tiyatar da dashe na na'urar magance matsalar ji da rauninsa sau dubu ɗaya da biyar a lardin hozistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran wanda tiyata sun wanda waɗannan tiyata sun bayyana ƙwarewar aikin likitanci da basirar likitanci a lardin wajen maido da ji da magana da waɗanda suka rasa ji tun da fari bikin dai ya samu halartar likitoci da ma'aikatan jinya da yara da dama waɗanda aka yi musu aikin tiyata kuma aka samu nasara tiyatar da bata tiyatar da ta taɓa ba tiyatar da ta ba su damar bayyana tunaninsu da yadda za su ji a fannin rayuwa hanyoyin dasa na'urar alardin hosistan sun zama wani dandamali na ƙarfi mai ƙarfi ga marasa lafiya na na ƙasashen waje inda marasa lafiya 36 daga ƙasashen iraki oman haɗaɗɗiyar daular larabawa turkiya da afghanistan suka samu waɗannan ni'imomi a fagen rayuwar bil'adama. Ɓangarorin 'yan gwagwarmayan Falasɗinawa sun kai hari kan sojojin mamaya a wani farmakin haɗin gwiwa da suka kai a Hom Yunus. Dakarun Sarayal Kudus ɓangaren sojin ƙungiyar Jihadul Islami da kuma dakarun Izzuddin Al-Qassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas. sun tabbatar da cewa sun yi nasarar kashe sojojin mamayar isra'ila tare da raunata wasu a farmakin haɗin gwiwa da suka kai kan yankin unguwar turawa a kudu maso gabashin Hom Yunus da ke kudancin zirin Gaza. Dakarun Sarayal Kudus a cikin wani takaitaccen bayani da suka fitar sun bayyana cewa sun gudanar da wani farmakin haɗin gwiwa tare da dakarun izudin Al-Qassam kan sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suka kutsa cikin yankin unguwar Turawa a kudu maso gabashin Hom Yunus bayan da suka yi artabu da su gaba da gaba. A nata bangaren rundunar al ta sanar da ci ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa mayakan alkassam tare da mayakan sarayil kot sun samu nasarar kai hari kan sojojin yahudawan sahayuniya da ke cikin wani unguwa da makamai masu linzami ta tbg inda suka yi nasarar halaka wasu daga cikinsu tare da raunata wasu da dama masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Dakarun gwagwarmayar ƙasar Yemen sun bayyana cewa za su mayar da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila abin ba'a. Shugaban Majalisar Koli ta siyasa ta ƙasar Yemen Mahadi al-Mashat ya tabbatar da cewa tsaron sararin samaniyar sojojin ƙasar Yemen zai iya tun ƙarar jiragen saman yakin gwamnatin mamayar isra'ila da suke kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar yemen mahadi almashat ya shaida wa tashar talabijin ta almayadin cewa kariyar tsaron sararin samaniyan sojojin yemen za ta mayar da jiragen saman yakin makiya 'yan mamaya sahayuniya abin izgili a cikin kwanaki masu zuwa almashad ya jaddada cewa sojojin ƙasar yemen za su iya tunkarar jiragen saman yakin yahudawan sahuniya ba tare da haifar da wata illa ga zirga-zirgar jiragen sama da na ruwa ba yana mai cewa labarin farin ciki da ke matsayin albishir zai zo da zai zama ana murkushe jiragen saman yakin makiya yahudawan sahuniya da suke amfani da su wajen kai farmaki kan ƙasar yemen shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yemen ya yi ishara da cewa an bayyana hanyoyi da makiya yahudawan sahiniya suke kai wa kasar yemen hari a matsayin wurare masu haɗari da dukkanin ga dukkanin kamfanoni domin tabbatar da tsaron zirga-zirgar jiragen sama da na ruwa a yankunan da sojojin kasar ke gudanar da ayyukansu. Cutar kwalara ta yaɗu a kasar Sudan kuma 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa na kasar sun kai hare-hare kan asibitoci biyu a jihar al na kasar. Sudan na ci gaba da fama da taɓarɓarewar yanayin tsaro da lafiya bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a baya-bayan nan a ɓangaren tsaro kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun kai hare-haren bama-bamai a wasu asibitoci biyu. da wasu unguwanni a birnin Ubaid da ke arewacin Kordofan a tsakiyar ƙasar Sudan. Wata majiyar soji ta bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun afka wa asibitin Daman da kuma jami'an lafiya da ke tsakiyar birnin da manyan bindigogi. Sojojin Sudan sun tabbatar da cewa sun yi lugudan wuta kan sansanonin dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da ke arewacin Kordofan da makaman atilari. yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi nuni da cewa sun kwace iko da yankunan alhamadi da gazilgil da ke kudancin ƙasar ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla a halin yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku yi saurare lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai magana ne game da matsayin kungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ga buƙatar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar. a yayin da isra'ila ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan kasashen duniya ta kawayenta na ta kawo ƙarshen yakin da take yi a zirin gaza tsage ta buɗe wuta da amurka ta gabatar a yayin da isra'ila ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan kasashen duniya ta kawayenta na ta kawo ƙarshen yakin da take yi a zirin gaza hamas ta ce ta amince da shawarar tsage ta buɗe wuta da amurka ta gabatar amma kawo yanzu tana jiran martanin isra'ila hamas ta ce ta amince da shawarar da wakilin na amurka ya gabatar wanda rahotanni suka ce ya hada da janye sojin isra'ila daga zirin gaza mu amince da shawarar steve Wolkoff, wakilin amurka na cin marijin tsakita buɗe wuta da kuma janye sojoji in ji wani mamba na ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmar falastinawan ta hamas da ke gaza Basim Na'im a ranar Talata muna jiran martanin 'yan mamaya in ji jami'in Falastinawan. Sai dai Na'im bai ce uffan ba game da cikakken bayanin shawarar a farkon wannan wata na'im ya ce woodcock da kansa ya gabatar wa kungiyar cewa amurka za ta wa gwamnatin isra'ila lamba akan ta kawo ƙarshen ƙawanyar da take yi wa zirin gaza da kuma ba da damar kai kayan agaji na jin kai wakilin a cewar na'im ya ce amurka za ta fara aiwatar da wannan matsin lamba a cikin kwanaki biyu bayan da kungiyar hamas ta sako wani ba amurke ɗan isra'ila Edan alexander wanda kungiyar ta mika shi a ranar 12 ga watan Mayu. A cewar mamban na Hamas, Butkop ya kuma yi alkawarin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai buƙaci tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a Gaza da kuma yin shawarwari da nufin cimma tsagaita buɗe wuta na dindindin. Kungiyar Hamas dai ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a faɗin duniya domin bikin cika kwanaki 600 na kisan kiyashi da azabtarwa ta hanyar yunwa da Isra'ila ke yi wa al'ummar zirin. a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talatin nan kungiyar palestina man ta hamas ta sake sabunta kiranta na daga murya a faɗin duniya don yin Allah wadai da kisan kiyashi da kuma yunwa da gwamnatin Isra'ila ke yi kan fararen hula yara da mata waɗanda ba su da kariya. Ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyoyi da cibiyoyi a duk faɗin duniya da su ƙara ƙaimi da duk wani nau'i na ayyuka don ƙalubalantar zalunci kawar da yunwa da ake yi wa mutanenta. Muna so kwanaki masu zuwa zama ranakun fushin duniya in ji Hamas ta hanyar shirin gwano zaman dirshin zanga-zanga da dai sauransu a cikin 'yan watannin nan ma an yi zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino a sassa daban-daban na duniya masu zanga-zangar sun fito kan tituna a london da new york da jakarta da cape town domin yantar da mummunan yakin da isra'ila ke yi a palestino tare da neman a kawo ƙarshen killacewar da gwamnatin ƙasar ke yi a zirin isra'ila ta kaddamar da mummunan farmaki akan gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 tun daga wannan lokacin fiye da falastinawa dubu hamsin ne suka rasa rayukansu su mata da yara a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza kawo yanzu firaministan isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da shan suka da matsin lamba daga cikin gida da waje manyan ƙasashen duniya da dama sun fara dawowa daga rakiyarsa saboda ci gaba da yakin da yake yi a gaza yallan mutanen da ƙungiyar hamas ke tsare da su su ma sun caccaki firaministan na isra'ila benjamin netanyahu saboda yadda ake kwallafa musu ran sakin uwansu amma suka ji shiru a wani sakon bidiyo da ya fitar a ranar lahadi na Tanyahu ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yana fatan sanar da ta tsakaita wuta a gaza da kuma sakin mutanen da ke hannu sai dai ofishinsa ya janye kalaman firaministan ƙasar spain ta buƙaci ƙasashen duniya da suka gaba wa isra'ila takunkumi saboda ci gaba da yin fatali da kiraye-kirayen da ake mata na ta dakatar da yakin da take yi a gaza ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce kamata yi kasashen duniya su kaka bawa isra'ila takunkumi domin kawo karshen mummunan hararen da take kaiwa na soji a zirin gaza da aka yi wa kawanya shugaban diplomasiyar na spain yana magana ne gabanin wani babban taron kasashen turai da na larabawa da za a yi a ranar lahadi a madrid dole ne mu yi komai don kawo ƙarshen wannan yakin in ji shi mr albares ya bukaci a shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba ba tare da tsangwama ba ta yadda isra'ila ba ita ke da hakkin yanke wanda ya kamata ya samu tallafin ba ko kuma wanda ya kamata ya same shi taron ranar lahadi wanda ya hada da wakilan kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da kungiyar haɗin kan kasashen musulmi na da nufin ingiza buƙatar da wasu kasashen duniya suka jima suna yi na samar da kasashe guda biyu da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin isra'ila da kuma falastinu isra'ila dai na fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya musamman ma daga ƙawayenta na kut da kut kan ta dakatar da kai har harin da take kaiwa da kuma ba da damar kai agajin shan kai a Gaza. A wannan makon ne kungiyar tarayyar Turai ta kada kuri'ar amincewa da sake duba jirgin kungiyar da Isra'ila halin da ake ciki kuma a baya-bayan nan kasar Sweden ta ce za ta matsa kungiyar mai kasashe 27 lamba kan ta kakkaba takunkumi kan ministocin Isra'ila yayin da Birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin inci da Isra'ila. a lokacin ma da shugaba donald trump na amurka ya dawo daga ran gadin da yi a yankin gabas ta tsakiya a makon da ya gabata ya kai manyan ziyarori zuwa saudiya da haɗe da larabawa amma ya tsallake isra'ila wannan tsallakewa ta janyo sanya idanu musamman duba ga yadda aka san trump da zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayen isra'ila da kuma irin alakar da yake da ita da firaministan isra'ila a baya a watanni ashirin da suka gabata gwamnatin isra'ila ta tsananta kai har har gaza tun daga fara kusa kai arewacin gaza a watan oktoba na shekarar 2023 zuwa han Yunus a watan disamba sai rafa a watan mayun shekarar 2024 kafin dawowa arewaci a watan oktoba da sake afkawa rafa da sauran yankuna a watan maris din shekarar 2025 din Netanyahu ne mai bayar da umarni kai tsaye ga sojojinsu wanda masu sanya idanu na ƙasa da ƙasa ke wa kallon hararen kisan kiyashi duk da matsin lamba a gida da waje nasarar da yake ganin ya samu na ci gaba da samun nuna rashin amincewa a yayin da yakin ke ci gaba an fara samun baraka a tsakanin sojojin isra'ila a watan mayun shekarar 2024 shugaban sojojin isra'ila a lokacin herzi ha levi ya bayyana yanayin da ake ciki a gaza da ba mai karewa ba yana sukar netanyahu saboda rashin manufa mai kyau wata bayan haka kakakin rundunar daniel hakari ya fito ƙara yana tuhumar batun kakkaɓe ƙungiyar hamas wanda yake bayyana ci gaba da samun rikici tsakanin Netanyahu da kuma manyan sojojin kasar. Wannan aiki na rushe Hamas kakkaɓe Hamas baki ɗaya kamar watsa kasa a idanun jama'a ne in shi shi Netanyahu ya yi watsi da waɗannan gargaɗi tare da ci gaba da batunsa na neman nasara baki ɗaya. A lokacin zagaita buɗe wuta a watan Janairu an samu goyon baya sosai na a kawo ƙarshen yakin inda kashi 69 na 'yan Isra'ila ke goyon bayar da jirin tsakaita buɗe wuta inda kashi 21 kuma suka nuna adawa da hakan duk da haka sai netanyahu ya dawo yin ruwan bama bamabamai a gaza a ranar 19 ga watan maris a watan da ya biyo baya wasu tsafin sojojin isra'ila dubu sun sanya hannu kan takardar neman dawo da fursunonin yaƙi ko da hakan na nufin dakatar da yaƙin malaman jami'o'i da likitoci da tsaffin jakadu ɗalibai da jagorori sun yi irin wannan kira amma a nan ma sai Netanyahu ya yi bursu da kiran nasu wanda ya gaji Halebi shugaban rundunar sojan Isra'ila Eyal Zamir a baya-bayan nan ya yi gargaɗi ga ministoci cewa ƙaddamar da sabbin hare-hare na iya jefa rayuwar fursunonin yaƙi cikin haɗari a watan afrilun shekarar 2024 shugaban amurka na lokacin joe biden ya gargaɗi isra'ila kan afkawa rafa baki ɗaya inda ya yi barazanar dakatar da bata makamai idan ta shiga yaƙin netanyahu ya yi barsu da gargaɗin watanni shida baya ga haka kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa icc ta fitar da hukunci a kamo shi saboda aikata laifukan yaƙi martaninsa shine za mu ci gaba da yin duk abubuwan da suka zama wajibi mu yi kafin zuwan makon da zai kai ziyara gabas ta tsakiya shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana fatan samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin hamas da kuma isra'ila amma sai yahu ya kara danna kai gwamnatinsa ta sanar da sabbin shirye-shiryen sake mamaye gaza tana rushe sauran gine-gine tare da tasasawa falastinawan da ke da rai barin yankin zuwa yankin jin kai guda ɗaya tilo ko kun san Bismillah Rahmanir Rahim, masu sauraro yau Asabar goma ga watan Hordor shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da hudu ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan Mayun shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru ɗari da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato talatin da ɗaya ga watan Mayun shekara ɗari tara da sha tara miladiya. kasar afghanistan ta shelanta samun 'yancin kasar a karo na biyu kafin haka dai kasar afghanistan ta shelanta samun 'yancin kanta a shekara ta 1747 miladiya daga dukkanin mamaya tare da jagorancin ahmad shah abdali amma bayan kimanin karni guda sai turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke mamaye da kasar indiya babba a lokacin wa'anda suka hada da kasashen indiya pakistan da kuma bangladesh a halin yanzu sai ta fara kutsawa cikin ƙasar afghanistan don biyan wannan buƙatar ta kare ƙasar indiya babba daga nan sai yaƙi ya ɓarke a tsakanin sojojin afghanistan da kuma sojojin turawan ingila 'yan mulkin mallaka bayan asarori masu yawa da turawan suka yi sun janye da ƙasar afghanistan amma suka sake dawa ƙasar yaƙi kuma ya sake ɓarkewa inda da ƙarshe dai suka tsaida yaƙin tare da wata yarjejeniyar mulkin mallaka ana cikin wannan halin ne sai amanullahi wani daga cikin sojojin ƙasa ta afghanistan ya zo ya yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla tare da turawan kuma ya shelanta samun 'yancin kan ƙasar afghanistan a karo na biyu sai aka fara yaƙi na uku tsakanin turawan da kuma afghanistan amma a lokacin da yaƙi ya tsananta amanullah ya sauka daga shugabancin ƙasar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta wato goma ga watan hordot shekara ta dubu da da dari saba'in hudu hijira shamsiya ayatollah hajj azizullah khusravi zanjani ya rasu ayatollah zanjani dai yana daga cikin ɗaliban imam khomeini kudisa siru a lokacin da ya fara yunkurin kifar da gwamnatin sarki sha ya kuma kasance tare da ɗaliban iman komeni ƙudurar sirruhu a ranar 15 ga watan hordot shekara ta 1442 hijira shamsiyya Atulai Zanjani ya zama wakilin iman komeni Kudisa sirruhu a lardin Azerbaijan da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran. Kuma ya ci gaba da goyon bayan Imam har zuwa nasarar junjiya halin musulunci a ƙasar a shekara ta 1957 hijira shamsiyya. jami'an gwamnatin sarki sha dai sun sha tsangwamarsa da tsorata shi kafin nasarar juyin juya hali musulunci a kasar don ya bar goyon bayan imam kuma ne kudisa sun ruhu amma ya tsaya daram akan kafafuwansa a bayan nasarar juyin juya hali musulunci kuma ya ci gaba da karantarwa da tarbiyyantar da ɗalibai masu goyon bayan juyin juya hali musulunci har zuwa rana irin ta wato goma ga watan hurdot shekara ta hudu hijira shamsiyya ya rasu yana ɗan shekara 87 a duniya masu sauraro ko kun cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya sojojin kasar isra'ila sun kai farmaki kan wata tawagar jiragen ruwa dauke da masu rajin kare haƙƙin bil'adama kuma dauke da kayakin abinci zuwa zirin gaza wacce hamshi kasar isra'ila take wa kofar ragowa a cikin teku na ƙasa da ƙasa inda sojojin yahudawan suka kashe wasu daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama da suke cikin jiragen yan rajin kare haƙƙin bil'adaman dai sun sanya wa jiragen suna jiragen 'yanci don suna neman 'yanci wa al'ummar falastinu da aka mamaye ƙasarsu sannan musamman falastinawa a gaza wa'anda suka fi dukkanin falastinawa shan wahala tawagar jiragen dai guda shida ne ɗauki da kayakin agaji na abinci da magunguna sannan yawan mutanen da suke cikin jiragen sun kai mutane 663 wa'anda suka fito daga kasashe 37 na duniya a harin da sojojin yahudawan suka kai wa tawaga jiragen dai sun kashe mutane tara sannan fiye da hamsin suka jikata kasashen duniya da dama sun allah wadai da wannan hare-haren da sojojin amurka isra'ila suka kai wa wa'annan jirage na neman 'yancin falasɗinawa kuma sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike don gano yadda hakan ya faru sannan su ɗauki mataki akan hamcin ƙasar isra'ila amma ba wanda ya yi maganar binciken ma ballantana a hukunta hamshin ƙasar isra'ila wannan kuma saboda wato irin goyon bayan da take samu daga ƙasashen yamma musamman ƙasar amurka don haka da haka kuma maganar ta wuce ba tare da an yi wani abu ba masu sauraro ko kusan cewa yau ce 31 ga watan mayu na wannan shekarar ranar da aka ware don yaƙi da shan taba sigari a duniya an daɗe ana shan taba sigari a duniya kuma wasu sun ce a ƙasar amurka ce aka fara shan taba tare da zuƙa hayaƙinta daga wani tsiro da ake kira tabako an ce a shekara ta 1494 miladiya ne a lokacin da christopher columbus tare da wanda suke masa rakiya suka shiga ƙasar amurka ta arewa da kuma ta kudu inda suka ga mutanen yankin a lokacin suna ƙona wasu gayayyaki suna kuma shan hayakinta a lokacin da za su koma ƙasar Espanya, Columbus ya kai masu guzurin ganyen taba, da haka kuma taba ta yaɗu a ƙasashen Turai da kuma ƙasashen Gabas. Ali yanzu ya taba sigari ta game duniya, da farko dai ana ɗaukar taba sigari yana maganin ciwon jiki daga buba amma daga baya dai masu bincike sun gano cewa taba sigari tana cutarwa kuma a halin yanzu tana kashe miliyoyin mutane a kowace shekara a duniya don haka ne aka ware ranar 31 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar yaƙi da taba sigari a duniya.

A cikin wannan darasin dai za a ji cewa Muhammad a yau ya zagaya wani baje koli da ake yi na kayayyakin gargajiya a wani babban ɗakin baje kayayyaki da ke cikin jami'ar Tehran, inda da dama daga cikin masu ɗinka kayan gargajiya daga sassa daban-daban na ƙasar Iran suka baje kayayyakinsu a wannan wuri. Daga sai kuwa har da malama zamani wadda ɗaya ce daga cikin mutanen da suka shahara a ƙasar Iran wajen ɗinka kayayyaki na gargajiya waɗanda ake matuƙar sha'awar su a ƙasashe daban-daban da ke yankin muhammad dai ya je ɗakin da malama zamani ta aje kayayyakinta inda ɗaurin mutane suke diba kayayyakin da ta ɗinka za mu ji tattauna ta gudana tsakanin shi da ita to amma kafin nan sai mun fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تبریک میگویم اینا ته مرنا نمایشگاه بج کولی لباس توپاپی زیبا میکاو متشکرم نگودی من خوشحالم نی نی پرین چیکی شما دیدن کردید کو کندیبا امیدوارم اینا توجه کلا آن جلب کرده باشد شی یا چه می جاو هنکلی نه البته کد علاوه بر بگو da ƙari akan خانوم ملما با هجاب mai hijabi musulman musulmi munasib wanda ya dace dar waqe a hakika mahalli na gargajiya fushide lullubabbe poraz cike da suzanduzi دینکی ده اللورا هنر پساها قیمت پراشی گران میزاده حق با شماست کنا گسکیا علت دلیلی گرانی ساده پارچه یادی، دست هنو آن انجام می شود انا ایوتر دشی شهر برنی کمتر مپی کرنچی این گونه احکا من دیده ام نی نتبا گنی همینطور است حکه یکی تر gabatarwa jadid sabo pushesh tufafi arzishmand mai kima shoma fikir mikonid betawanid kina tunanin zaki iya ƙaira irani wanda ba na iran ba Arze. نوناوا کشور قسا اروپایی نه نهیر توره مختلف دبن دبن من برپا کرده ام نی نکپا من قصد دارم نی اینا ده نپین مردم متانی دنیا دنیا با توجه به اینکه بسا لعکری چوا پوشیده للعبه غربی نیما آنها استقبال می کنند سو زاسو کربا تاریخ تاریخی توجه لورا غالبا مپی yawan lokuta انسان متن به ویژه مسمم آنها داشته اند سو سن کسنچه سنادا بنابراین سبوده هکه به نظر من اگنی نه مورد پسند قرار میگیرد زی سامو کربوه To madalla banda muka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da خانم زمانی به شما تبریک میگویم در این نمایشگاه لباسهای زیبایی به نمایش گذاشته اید متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباسهای ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. بله، در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. بله، اما قیمت این لباس ها خیلی گران است. حق با شماست. علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم. همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است. کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده ام و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم. با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسان ها به ویژه خانم ها لباس های پوشیده داشته اند بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. da madalla ga kuma wannan tattaunawa kamar da ta gudana تره ده ترجمه خانم زمانی به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه های زیبایی به نمایش گذاشته اید. malama زمانی. اینا taya ke مرنه a wannan baje koli kin توپاپی tufafi متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباس های ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد. نگودی. نای پرین چکی ده کزو دوبا ونم بچه کولی. اینا پاتن توپاپین آوا زاسو برگی که. البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. کودکی ونن توپاپی گمی ده کیاوان سو sun dace da mata masu saka hijabin musulunci. Bale, در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. ای حقیقا یعنی این تفایفین گرگاجیا haka suke mai lullube jiki kuma an yi masu aiki da allurar hannu da fasaha تا بله اما قیمت این لباس ها خیلی گران است ای اما پرشن ونن تفافی حق با شماست علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. Kana اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم. اما بنگا ایران با. همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است. هکنی wannan wani sabon salo ne na kayan gargajiya کار شما بسیار ارزشمند است فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ aikin ki yana da kima matuƙa kina zaton cewa gabatar da wannan tufafi ga wasu ma waɗanda ba iraniya ba zai samu karɓuwa? در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده ام و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم ای قصاشن توره ما نگودن ندر بج کولی دبن دبن اینا دا نوپین این نونا ما متانن دونیا ونن تپاپی نا ایرانیاوه با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ bisa د da ونن wannan tufafi suna جکی سوسی شن shin ا a توری turai سو؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسانها به ویژه خانومها لباسهای پوشیده داشته اند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. للی idan muka دوبا تاریخی za mu ga cewa mafi yawan مسمم ما ماتا سنا suna da kaya ne masu rufe jiki saboda haka a gani na waɗannan za su samu karɓuwa daga To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. A ci gaba da gudanar da wannan baji koli da malama zamani da kuma sauran masu gudanar da ayyukan ɗinka kayayyaki na gargajiya suke yi a babban ɗakin Baji koli na jami'ar birnin Tehran. Muhammad ya zagaya wasu daga cikin ɗakunan da aka baje irin waɗannan kayayyaki inda ya ga kayan gargajiya da aka kawo daga birane da kuma ƙauyuka daban-daban da ke cikin faɗin ƙasar Iran. Akasarin kayayyakin da ake amfani da su dai a matsayin kayayyaki na gargajiya a Iran sun haɗa da ƙananan huluna da mata ke amfani da su waɗanda suke ɗora mayafi a kansu da kuma kaya waɗanda maza suke amfani da su da suka haɗa da manyan wunduna da kuma manyan riguna. Bayan haka kuma akwai ɗamara ta musamman da suke yi da kuma saka wasu kayayyaki na musamman a yankunan da kurdawa suke zama daga cikin kayayyakin da mata suke amfani da su a wasu yankuna na arewacin iran kuwa har da kaya masu launi daban-daban waɗanda ake gane mutanen arewacin ƙasar iran daga saka irin waɗannan tufafi amma aksarin mutanen ƙasar iran suna amfani da baƙaƙen kaya to wannan shi ne dai abin da ya wakana tsakanin muhammad da kuma waɗanda ya haɗu da su baki ɗaya a baje kolin tufafin gargajiya a jami'ar tehran idan allah kama a shiri na gaba za a je mu ɗauke da wani shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda ma aka ji su musamman malama kudusiyan da kuma muhammad Aminu ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atla Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamu alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar Alhassan da Alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna da muke kawo muku. mun bayyana yadda zahra salamun alaiha ta yi ta kuka dare da rana saboda rashin mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yawan kukanta ya kai ga mutanen madina suka buƙaci amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya faɗa mata cewa ta yi kuka da dare kawai ko kuma da rana kawai don tana hana su barci ko kuma dai samun ayyukansu na rana amma a lokacin da imam alaihi salam ya faɗa mata sai ta ce ai ba zan daɗe a cikinsu ba kuma ni ba zan iya daina kukan rabuwa da mahaifina ba har sai na haɗu da shi daga nan sai ya ce mata ta yi abin da ta ga dama amma dai daga baya ya gina mata wani wuri wanda ake kira gidan bakin ciki a kusa da makabartar bakiya inda take yini tana kuka tare da 'ya'yanta alhassan da alhussein alaihi sannan mun jiya da zahra salamu alaiha ta fara rashin lafiya ta ƙarshe wanda bata sake tashi ba har sai da ta koma ga ubangijinta mun ji kuma yadda asma'u diyar umais matar jafar da abi talib alaihi salam take hidima wa fatima salamu alaiha kuma fatima salamu alaiha take samun nutsuwa da ita a duk lokacin da ta zo wajenta wannan kuwa duk tare da kasancewarta a lokacin matar halifa na farko ne kuma takan bayyana karara wato karkatarta ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ji cewa wato kusancin da ke tsakaninsu ya kai ga zahra salamun alaiha tana faɗa mata wasu asiranta kuma kamar yadda za mu gani nan gaba tana gidan zahra salamullah alaiha a lokacin da ta bar duniya ko kuma ta muka faɗa a cikin shirmu da ya gabata fatima salamullah alaiha ta buƙaci mijinta ali da abu talib alaihi salam da kuma wa'anda suke gidan kada su yada labarin rashin lafiyarta kuma sun amince da hakan sai dai ko yaya aka yi labarin rashin lafiyarta ya sulale ya fita daga gidan ya kuma yaɗo cikin madina sai dai labarin da ya yadu bai nuna cewa wata rashin lafiya mai tsanani ce ta kama ta ba da dama suna ganin yawan kukan da take yi da kuma bakin cikin abin da ya faru da iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi sallam ne suka haɗu suka sa ta rashin lafiya amma kada a manta da cewa a kwanakin farko da wafatin mahaifin mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi sallam da kuma kokarin da shugabanni na lokacin suka yi na tilastawa mijinta ali dan abi talib salam yin bai'a ya sa an zubar mata da cikinta na muhsin wanda ya yi tsufan watanni shida sannan taba jikinta da wasu masu ƙoƙarin shigan gidanta da ƙarfi suka yi ya bar tabo a jikinta ya kuma ji mata rauni a jikinta kuma su ma sun taimaka wajen tsananin rashin lafiyan da ta yi na ƙarshe. har ila yau mun bayyana cewa bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shugabanni da suka kwace shugabanci daga hannun amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam sun manta da ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan da suka ji daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam dangane da matsayin iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa a bayan sa sannan suka aikata abin da suka aikata da kuma dai abin da ya biyo baya na ƙin bai'ar da aliyu salam ya yi da kuma bin gida-gida da suka yi tare da zahara salamala alaiha zuwa gidan sahabban manzan allah sallallahu alaihi muhajirun da ansar suna neman taimakon su da kuma hudubobin zahara salamala alaiha a masallacin manzan allah sallallahu alaihi da kuma na cikin gidanta ga mata da kuma na mazaje duka a cikin gidanta ya sa mafi yawan mutane a madina sun fara kyamar duk wani shugabanci wanda iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su amince da shi ba wannan ne ya sa shugabanni na lokacin suka ga ya kamata su yi wani abu don shafe wannan mummunar tabon da suka yi wa kansu don mutane su manta da abin da ya faru a baya su kuma koma wajen shugabanninsu su amince da su su kuma yadda da su mun san sau da dama shugabanni a duniya sukan ci mutuncin raunana a wani lokaci a cikin jama'a amma sai su je a asirce su nemi afuwar kuma gafarar wa'anda suka cutar su nemi afuwarsu ba tare da kowa sani ba sai su ci gaba da harkokinsu su yi tsammanin cewa sun sha don haka abin da ya faru kenan bayan da shugabanci ya tabbata a hannun halifa na farko ibnu kutaiba ya kawo a cikin littafinsa al'imama wasu siyasa juz'i na ɗaya shafi na hudu sannan mai littafin alamun nisa ya kawo labari a cikin littafinsa jus'i na uku shafi na 314 duk biyu suna cewa lalle umar ya faɗa wa abubakar kan cewa tashi mu je wajen fatima salamullah alaiha lalle mun fusata ta sai suka tashi gaba ɗaya suka je wajenta suka nemi izinin shiga sai ta ki amincewa sai suka bi ta hannun ali abi talib don ya shigar da su wajenta sai aliyu salam ya shigar da su wajenta a lokacin da suka shiga wajenta sai ta juya fuskanta tana kallon bongo. sai suka yi ta mata sallama sai ta ki ansa sallamar su to amma duk da haka sai abubakar ya yi magana yana cewa ya masoyiyar manzan allah sallallahu alaihi wa na rantse da allah makusantan manzan allah sallallahu alaihi wa sun fi soyuwa gare ni daga dangina kuma lalle kin fi soyuwa a gare ni daga aisha ɗiyata wallahi na so a ce na mutu a ranar da mahaifinki ya yi wa fati kina gani yadda na sanki na san matsayinki da kuma ɗaukakarki zan hana ki haƙƙinki ko gadonki daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ki saurara ni na ji mahaifinki Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba ma gadarwa abinda muka bari sadaka ne sai ta ce idan na faɗa muku wani hadisi wanda kuka ji daga mahaifina za ku gaskata ni sai suka ce e sai ta ce na haɗa ku da Allah shin ba ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yardar Fatima daga yarda ta ce fushin Fatima daga fushina ne wanda ya so Fatima diyata. hakika ya so ni kuma wanda ya yadda da fatima ya yadda da ni wanda ya fusata fatima ya fusata ni sai suka ce e mun ji manzon allah sallallahu alaihi wa yana faɗar haka sai ta ce to lalle ina shaidawa allah da mala'ikunsa kan cewa kun fusata ni ba ku nemi yadda ta ba kuma lalle idan na haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wa sai na kai ku a wajensa sai abubakar ya fara kuka kamar ransa zai fita sai fatima salamu alaiha ta ci gaba da cewa a duk sanda na yi sallah sai na yi addu'a a kanku sai suka fita sai abubakar yana kuka sai mutane suka taro a wajensa sai ya ce masu kowa daga cikinku yana barci tare da iyalansa yana farin ciki amma kuka bar ni a cikin halin da nake ciki ba na son bai'ar ku ku kubutar da ni daga bai'ar da kuka yi mani. sannan a cikin littafin ilal shara'i na shak saduk allah ya da shi yana cewa a lokacin da fatima salamala alaiha ta yi rashin lafiya da bata sake tashi ba har ta yi wa fati abubakar da umar sun zo wajenta suka nemi izinin shiga amma ta ƙi ta ba da izinin shigowarsu a lokacin da abubakar ya ga haka sai ya yi bakance ba zai shiga inuwa ko ƙarƙashin wani abu ba sai ya shiga wajenta ya nemi yardarta sai ya kwana a farfajiya sai umar ya zo ya sami ali salam ya ce masa hakika mun yi ta zuwa wajenta muna son shiga wajenta amma ta ki ba da izini idan za ka iya ka neman mana izinin shiga wajenta ka yi sai ya ce e zan yi sai ali salam ya shiga wajenta ya ce mata ya diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kin ga yadda wa'annan mutane biyu suka yi ta neman shiga wajenki sun yi ta zuwa sau da dama kina mai da su sun buƙace ni in neman masu izinin shiga wajenki sai ta ce na rantse da allah ba zan iya masu izini ba ba zan yi masu magana ba har sai na haɗu da mahaifina in kai ƙararsu a wajensa saboda abin da suka aikata da kuma abin da suka yi da ni sai imam salam ya ce hakika na yi masu alkawalin zan shigar da su a wajenki sai ta ce idan ka yi masu alkawali to gida gidanka ne mata kuma suna bin mazaje ne ba zan saba maka akan wani abu ba ka yi izini wa wanda ka ga dama sai imam salam ya fita ya kuma yi masu izinin su shiga wajenta a lokacin da suka ganta sai suka yi sallama sai ta ki ansa sallamar su ta kuma juya fuskanta daga wajensu sai suka je ta inda ta juya fuskanta ta sake juyawa har sai ta gaji sai ta ce wa matan da suke tare da ita ku shiga tsakanina da su da suka ga haka sai khalifa na farko ya ce ya diyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun zo neman yadda ki ne da kuma kaucewa ki. muna neman ki gafarta mana ki kuma yafe mana abubuwan da muka aikata sai ta ce ba zan ce muku komai ba sai na haɗu da mahaifina in kai ku a wajensa in faɗa masa abin da kuka sana'anta abin da kuka aikata da abin da kuka yi da ni sai ta juya wajen ali salam ta ce masa ba zan yi masu magana ba sai na tambaye su wani abu da suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun gaskata ne sai in ga abin da ya dace in yi sai suka ce lallai mun amince ta yi hakan kuma ba za mu faɗa ba sai gaskiya ba za mu yi shaida ba sai gaskiya sai ta ce na haɗa ku da Allah za ku tuna wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fito da ku a tsakiyar dare dangane da wani abu da ya faru dangane da Ali alaihi salam sai suka ce lalle mun tuna sai ta ce na haɗa ku da Allah shin kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa Fatima tsoka ce daga gare ni kuma ni daga gare ta nake wanda ya cutar da ita ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah wanda ya cutar da ita bayan wafati na kamar wanda ya cutar da ita a rayuwana ne wanda ya cutar da ita a rayuwata kamar wanda ya cutar da ita bayan wafati ne sai suka ce e haka yake sai ta ce godiya ta tabbata ga Allah sannan ta ƙara da cewa ya ubangiji ina shaida maka ya ku waɗanda suke tare da ni ku shaida wa'annan mutane sun cutar da ni a rayuwata a kuma lokacin rasuwata na rantse da allah ba zan yi magana da ku ba har sai na haɗu da ubangiji na in kuma kai ku a wajensa kan abin da kuka aikata da shi da kuma ni da kuma laifukan da kuka yi mani sai khalifa na farko ya fara cewa kai tona har inda yake cewa ina ma mahaifiyata ba ta haife ni ba sai khalifa na biyu ya ce masa abin mamaki da mutane yadda suka ɗora maka shugabanci kana tsoho har zuwa inda yake cewa kana firgici saboda wata mata ta yi fushi kana farin ciki da yaddarta me zai faru da wanda ya fusata wata mace sai suka tashi suka fita sai kuma a cikin littafin baitul ahzan ya ce bayan sun fita sai fatima salamu alaiha ta faɗa ali da abi talib kan cewa na aikata abin da kake so sai ya ce e sai ta ce shin za ka yi abin da zan umarce ka sai ya ce e sai ta ce lalle ni ina haɗa ka da allah kada su yi mani sallah idan na rasu kada kuma su tsaya a kan ƙabarina sai dai malaman tarihi sun bayyana cewa babu buƙatar kuka ko kuma faɗan kaitona kamar yadda ruwayar ibn kutaiba ta faɗa don hakan ba zai dawo da haƙƙin zahra salamun alaiha da aka kwace ba kuma ba zai sa ta yafe masa laifukan da ya aikata ba sai dai khalifa na farko yana son ya ci gaba da riƙe dukiyar zahra salamun alaiha baya son ya mayar mata haƙƙinta ya kuma sami yaddanta wanda hakan ba zai yi ba ba wani mai hankali da zai taɓa amincewa da haka idan da gaskiya suna son afuwarta da kuma yaddata da sun dawo mata da haƙƙinta da farko sannan kuma su dawo wa duk wa'anda suka kwace haƙƙinsu daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki kuma har da khalifancin Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alaihi salam da suka kwace sannan su nemi afuwarta amma afuwa ba tare da yin haka ba wasa ne da hankalin masu hankali to masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tarbiyyar iyali misarari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu markamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da zauren sauraron shirin yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci ku makaranta sosai yan yara ku bai iyaye to yara in mu yau ƙarshe sauraro kada a gaji har ila yau barkan mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan makon za mu dora ne kan watan hirin da muka faro da shehun malami muhammad saleh Lizare a binnin yamai inda ya fara yi mana bayanin irin hankokin da ke kan ɗan adam har lokacin ya mana irin halin nasa yau malam zai tashi ne daga kan haƙƙin masu yi wa ɗan adam jagoranci mun ji cewa akwai haƙoƙi da suka rataya wuyanka kai ɗan adam bayan haƙƙin da ya rataya a wuyanka na wanda ke maka shugabanci da haƙƙin waɗanda kake wa shugabanci da haƙƙin waɗanda 'yan uwantaka ko zumunci ya haɗa ka da su sai mami ma'asumi ya ce mana waɗannan haƙoƙi ya ta abu min ha hukukun kowanne daga cikin uku ana iya fidda wasu ɓangarori na haƙoƙi a ƙarƙashinsa ya ce fa haƙoƙa in mati kasala haƙin waɗanda ke maka shagoranci guda uku ne amma sai ce "A aujabaha alaika Sa'i isuka bi sultani." haƙi mafi zama wajibi a gare ka ka kiyaye shine haƙƙin wanda ke maka jagoranci a matsayinsa na mai sultan shugaban ƙasa shugaban jiha shugaban gari ko abin da ya kama da haka yana da haƙƙi a kanka wanda wajibi ne ka kiyaye wannan haƙƙin sun haƙƙu sa'isuka bil na biyu shine haƙƙin wanda ke maka jagoranci to yana da haƙƙi wanda wajibi ne ka kiyaye masa wannan haƙƙin su masa haƙƙu sa'isu ka bil mulk sai haƙƙin wanda ke maka shugabanci a matsayin ƙarƙashinsa kake shi ya mallaki komai naka to shi ma yana da haƙƙi a kanka don duk sa'is imami ne duk mai tafiyar da wani al'amari to akan wannan al'amarin da yake tafiyarwa to shi jagora ne yana da haƙƙi da ya rataya wuyan waɗanda yake ma jagorancin sai haƙƙin waɗanda kai kake kula da su ƙarƙashin ka suke wanda su ma imami ma'asumi ya karkasa mana su kashi uku wanda in Allah ya so ya yarda za mu shi nan gaba dalla-dalla inda lamarin zai kaya ce wanda kakewa shugabanci su ma haƙƙinsu ya kasu kashi uku sai ce aujabaha alaika haƙƙu ra'iyyatika bis sultan yanzu ba sa'is ake cewa mana maganar ra'iyya haƙƙi mafi zama wajibi da ya rataya a wuyanka na waɗanda kake wa shugabanci shine me haƙƙin wanda kake wa shugabanci a matsayinka na kai ne me sultani ɗinsu mun shi shugaba na ƙasa ko na jiha ko na gari yana da haƙƙi a akan waɗanda yake wa shugabanci to yanzu shi ma wanda ake ma shugabanci yana da haƙƙi a kansa sun mahaƙura iya bil ilm sai kuma haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin ka. a matsayin kai kake jagoranta sha'aninsu a ilimi farko mun ji haƙƙin mai shugabantar sha'ani ilimi yana da haƙƙi akan waɗanda yake kula da iliminsu to sannan yanzu shi ma suna da haƙƙi kenan a kansa wanda ya zame masa wajibi ya kiyaye wannan haƙƙin sannan haƙƙo ra'iyyatuka bil mulk sai haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashinka a matsayin mai kai ka mallaki komai nasu sai abin da ka ce komi suna sauraren sa suna jira daga gare ka kamar matanka da iyalanka da ma hadimai ma'aikata na cikin gidanka kuma mu ce na ma bayinka da ka mallaka wannan kenan to madalla muna ƙara jan hankalin masu sauraron mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH a nan birnin tehran wanda yake karkashin hausa tv malam ta ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin yan'uwantaka ne malam bismillah sai kuma haƙƙin 'yan uwantaka. wanda imami masumi alaihi salamu ya ce mana wa hukuka rahimaka muttasila bi qadri ittisalin rahimi fil qaraba haƙoƙin 'yan uwantaka wajibi ne ka sadar da su wajibi ne ka sarke wannan haƙoƙin gwargwadon yanda kowannensu ya zama makusanci a gare ka a ba'ahika sai haƙƙin ɗan uwanka ko uwarka sai kuma al'akrabu fal'akrab ɗan uwa wanda ya fi zama kusa sannan kuma wanda ya fi kusa da wannan fal'awwal fal'awwal haka dai za a tafi sun haƙƙi maulakal mun'im alaik sai kuma haƙƙin wanda da bawan ka ne yanzu ka yanta shi ko bawan ka ne yanzu har yau yanzu yana ka shi ma suna da haƙƙi a kanka wanda dole ne ka kiyaye ka sarke wa'annan haƙoƙin nasu da suka rataya a wuyanka sun mahaq zil ma'aruf ladai sai kuma me haƙƙin wanda kake cin amfaninsa kana da wani abun karuwa da kake karuwa da shi daga gare shi sai kuma haƙƙin ka bis salat ladanin da ke maku kiran sallah unguwarka shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙu ka fi salat sai kuma haƙƙin mai maka jagoranci a sallah shi ma yana da haƙƙi a kanka ka fi salat sun haƙƙu jalisa sai haƙƙin wanda kuke zaune tare shi ma akwai shi dole ka kiyaye sun haƙƙu jihar sannan haƙƙin maƙwabcinka shi ma wajibi ne ka kiyaye akwai haƙƙin duk za mu yi bayani a kansu sun haƙƙu sahibuka sai kuma haƙƙin abokinka wanda abokinka ne thank you to masu raro ga shirya mallan ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi halin nasa a nan kuma za mu dakata a cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare malamin halil beci a birnin yamai babban bakon namu na wannan mako a madadin hausa tv da ke a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni a da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne da ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗi a yau ma muna ɗauki da sabuwar waƙar ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna akbar rosagor ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari shirin daga bakin mai ita kamar da masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ai saurari lafiya. زنجیر رو کرده غم دستی دستی مره پیر کرده مره پیر ها کرده جهندم بسوزند خواه دنده که برده تماره سر تیر ها کرده سر تیر کرده کنه خان سر بلاره که این تی مره بیت یک جا زمین گیرا کرده کنه بر بورم کنج دارم شکایت ها کرده مره هرچی تقدیر را کرده الهی بسوزه دل دو به هم میروز روز بهیده سیوقی را کرده نیگوه میونه منوت جدایی مره بیت چاجم سرازی را کرده عجل ده بهوتمه که بیت بمیرم هدا بعد اما خلیدی را کرده نخوام به من این زندگی ره خدایا که این تیدهین مره کرده چه خوبه بهیریم شدستان به با هم نهو gece gir hak erde, gece gir hak erde. Rosegar kenan aka saurara cin wakar sa da gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma an zan jana zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu da kira sabuwar wakar amma kafin nan za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.tv2.ng کجایی ای دل و جانم که از غم تو به جانم بیا که بی رخ خوب تو پیشی نتوانم بیا ببین نه همانا که زنده خواهم ما بیا ببین نه همانا که زنده خواهم ما تو خود بگو چگونه زنده بمانم زنده بمانم زنده بمانم چگونه باشد در دام مانده حیران سید از غم تو به جانم بیا که بی روخ خوب تو بیش می نتوانم بیا ببین نه همانا که زنده خواهم ما بیا ببین نه همانا که زنده خواهم تو چگونه زندگی مانده حیران سه زجا